mako ta wannan sati ta wannan rana ta juma'a mai albarka shine bayani akan wasu saƙonni na manzon Allah alaihi salatu wassalam bayan gabatar da yabo ga Allah da jinjina ga Allah da kirari ga Allah da abin da ya cancanta na sunaye da siffofi da suka dace da shi da gabatar da salati da sallama ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa tsarkakakku yardaddu da kuma iyalan gidansa masu daraja masu kima da waɗanda suka biyo bayansu da aikin kirki har zuwa ranar alkiyama saƙon shine imamul bukhari ya rubaici hadis da imam muslim daga abdullahi ɗan umar ya ruwaito daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullukum ra'i dukkaninku masu kiwo ne dukkaninku masu kiwo ne kowa da kowa mai kiwo ne kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo ne me ma'anan kiwo shine shugabanci da kulawa kowa a cikinmu shugaba ne idan kana da gida kai shugaba ne a cikin gidanka wajen kula da matanka da 'ya'yanka idan ka yi aure ka zama shugaba in ma baka yi aure ba kana shugabancin kanka domin ba a yadda ka halaka kanka ko ka kashe kanka ko ka kaskanta kanka ko ka wulakanta kanka ko ka tozarta kanka ko kuma ka wato nakasta kanka ko ka jefa kanka cikin rigima ko tashin hankali ba ka yi wa kanka shugabanci mai kyau wajen tsare mutuncinka da tsare darajarka da tsare kimarka da tsare martabarka wajen yin abin da ba zai ja maka kai kanka abin kunya ba ko ya ja ma iyalanka ko ƴan uwanka ko danginka ko addininka ko al'ummarka ko kabilarka ko yankinka abin kunya ba ka tsaya kai abin da ya dace akan kanka wannan shugabanci ne kaka kaka yunwanta kanka kaka kishirwanta da kanka kaka tsareta kanka kaka aikata wasu munanan abubuwa da za su jawo zumutuncinka ya zube ko darajarka ta zube ko ka ta zube kaka jawo abin da za ku ɓata da Allah kaka jawo abin da za ka yi nisa da addinin Allah kaka jawo abin da za ka zamo abin tir abin Allah wadai abin kyama abin wato nisantawa daga cikin jama'a ka yi ƙoƙari ka ba kanka kima da daraja ka mutunta kanka ka mutunta alaƙarka da Allah ka mutunta alaƙarka da kanka kuma ka mutunta alaƙarka da mutane wannan shine shugabancin da za ka wa kanka a matakin farko sannan sai ya ce kullukum ra'i wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi <clears throat> duk wanda aka zabe shi shugaba duk wanda aka bayi shugabanci to sai Allah ya tambaye shi akan wannan shugabanci da haka Allah sai ya tambayi shugaban ƙasa akan ƙasarsa baki ɗaya mutum miliyan ɗari biyu misali da 'yan kai sai Allah ya tambayi shugaban ƙasar Najeriya haƙƙinsu in gwamna ne kowace jiha sai Allah ya tambayi gwamnan wannan jihar abin da yake na nauyinsa akan wannan jihar in ciyaman ne sai Allah ya tambayi kowane ciyamun a local government ɗinsa me ake gudanarwa a local government ɗin nan wanda ya kamata ya yi ya yi da wanda bai kamata ya yi ba ya yi da wanda ya kamata ya yi ya ƙi ya yi kowane kansila sai an tambaye shi a mazaɓarsa domin shi ya fito ya tambayi jama'a cewa na tsaya na shirya ku ɗora ni a matsayin wakilci zan muku kyakkyawan wakilci da aka, waɗanda aka ba su ƙuri'a hawa bakwai ɗin nan duk sai sun tsaya gaban Allah sun amsa tambaya na farko kansiloli waɗanda jama'a suka fito suka kada musu ƙuri'a domin su ba su kyakkyawan wakilci su ba su kyakkyawan shugabanci su ba su kyakkyawan kulawa na biyu wato ciyamomi na local government wanda ake ba su ƙuri'a domin su jagoranci mutane a iya wannan level ɗin a wannan matakin a wannan local government ɗin a wannan gundumar a wannan yankin nan, 'yan majalisa na jiha waɗanda jama'a suka ɗauko su a matsayin su wakilce su me ake kira wakilci masalih da mafasid abin da zai amfani jama'a ka jawo musu abin da zai cuce su ka tashi kai magana kaga za a yi wani abu kai wakili ne na mutanen garinku ko yankinku sai kaga a majalisa za a yanke wata shawara wacce in an yi ta za ta cutar da kai ko ta cutar da yankinka ko ta cutar da ka, ko ta cutar da addininka sai ka ɗaga hannu ka ce ban yadda ba da ni da jama'a ta gaba ɗaya mu yadda ba wannan abin da za a yi ko arziki kaga za a raba amma ba yankinka ko wani alheri kaga za a kawo ba a saka yankinka a ciki ba ko wani abu kaga za a jawo na sharri zai shafi yankinka ko wani alheri ne amma ba za a kawo yankinka ba sai ka ɗaga hannu ka ce ni ma jama'a ta suna da larura suna da bukata suna da abin da suke so suna da abin da suke ki wannan shine wakili ba majalisa za ka je ka ɗumama benci wato ko kuma kai shiru ana ana ana ta yanke abubuwa ana ta yin dokoki ana ta kawo abubuwa masu amfani ana ta faɗa abubuwa da za su cutar kai kai shiru to in kai haka ba kai wakilcin da jama'a suka ɗora maka a kai ba kai wakili ne na jama'a a jihar su Haka in an zaɓe ka a matsayin wakili na tarayya a matsayin ɗan majalisa na tarayya na majalisar dokoki ko na majalisar dattijai to ka zama dattijan arziki ka tashi ka karewa jama'a abubuwan da suka zaɓo ka a kai dama zaɓen biyu ne ka jawo musu amfani ka tunkuɗe musu cutarwa jalbul masale da daf'ul madar abin da zai amfane su ka jawo abin da zai cuce su ka tunkuɗe ka tashi kai magana ka tashi ka isar da saƙo ka tashi kai bayani abubuwan da ake raba arziki na ƙasa da abubuwan da ake yi na wato kare cutarwa da jawo amfani kai ma ka tashi ka samo wa jama'a. Ka wasu ayyuka ka zawo musu ɗaukan ayyuka ka jawo musu alheri shine amfanin wakilci a matsayinka na ɗan majalisa na jiha ko ɗan majalisa na tarayya ko ɗan majalisa na majalisar dokoki ko kuma dattijai haka ne idan aka zaɓe ka a matsayin gwamna to an ɗora maka nauyin jama'ar jihar ka wannan jama'ar jihar suna jiran ka ka yi abin da zai amfane su ka tunkuɗe musu abin da zai cutar da su ta ɓangarorin nan da malamai suka lissafa guda goma abu na farko shine tsare martaba addini tsare martaba addini martaba addini ta hanyar gina masallatai da makarantu da ƙarfafa ayyukan addini da ƙarfafa daraja addini da ƙarfafa mutuncin addini da ƙarfafa dokokin addini da ƙarfafa ayyukan addini da shigar da addini cikin komai na rayuwar jama'a har su zama wato sun turu da addini kowa a kujerarsa yana jin shi wakili ne na wato jama'a kuma wakili ne na Allah in ma yayi wani abin da jama'a ba su gan shi ba to Allah yana ganin sa wannan shi ake so a tira mutane da addini subghatallah wa man ahsanu min Allah subgha wannan aiki ne sannan aiki na biyu tsarewa mutane rayukansu ba za a yadda a kashe kashen kai ko a zubar da jini ko a salwanta rayuka ba wannan haƙƙi ne na shugaba ya tsarewa mutane rayukansu haƙƙi na uku ya tsare musu dukiyarsu banda sata banda fashi banda kwace banda zamba banda ha'inci banda algus da duk wata hanya da za a a cuci jama'a ko a zalunce su a bangaren dukiyarsu haƙƙi ne shugabansu ya kare musu wannan sannan kuma haƙƙi ne ya tsare musu hankulansu ta hanya haramta da hana shan duk wani abu mai maye sawa'un ƙwaya ce ko giya ce ko kamso ce ko wiwi ce duk wani abin da za a sha ya gusar da hankali domin haƙƙi ne na shugaba ya tabbata kowa yana cikin hankalinsa babu wanda ya haukaci a ƙarƙashin gwamnatinsa babu mahaukaci ko ɗaya gwamnatinsa saboda ya tsare abin da zai sha jama'a su haukaci sannan ya tsare musu mutuncinsu a hana ƙage da sharri da ƙarya sawa'un a kafafen yaɗa labarai ne na social media ko a talabishin ko a rediyo ko a jaridu ko wani ya tashi ya wani ƙage a bashi haƙƙi dama ya je nemi haƙƙinsa saboda an masa ƙage an ɓata masa suna haka don kuma tsare musu wato nasabarsu ta hanyar hana zinace-zinace da, da sauran abubuwa munana waɗanda ake yi kamar auren jinsi da makamantansu sannan kuma wajibi ne ya wadata su da ruwan sha ya wadata su da gidaje da hanyoyi da wutar lantarki da magunguna a asibiti da kuma kyakkyawan tsaro da kuma isassun malamai da isassun kayan aiki domin a inganta ilimi da kuma bayar da kyakkyawan kulawa akan harkar ilimi da harkar lafiya da harkar tsaro da makamantansu waɗannan su ne mas'ulun an ra'iyyatihi din sawa'un a mataki ne na shugaban ƙasa ko a mataki ne na gwamna ko a mataki ne na wato ainihin ciyaman ko makamantansu haka na annabi alaihi salatu sai ce kai ma da kake cikin gidanka Allah sai ya tambaye ka game da matarka ka auro mace ka raba ta da danginta ka raba ta da 'yan uwanta ka raba ta da garinsu ka raba ta da unguwarsu ka raba ta da yankinsu ka ɗauko ka aje ta inda kake so kuma ka tafi ka batta babu ci babu sha babu sutura babu magani babu kulawa ba magana mai daɗi babu lokacinka ka hana ta lokaci ka hana ta fita ka hana ta ka raba ta da danginta kuma ka hana ta ci ka hana ta sha ka hana ta sutura ka ki ka faranta mata rai kuma kana mata barazana in ta fita zaka sake ta ko zaka kore ta wani ma yazo ya ci ta, ya dake ta ya zage ta ya wulakanta ta in ta je gida a ce ki yi hakuri haka zaman aure yake da haka wannan sai Allah ya tambaye ka akan matarka ka haifi 'ya'ya ka zubar da su a kan titi babu ci ba sha ba sutura ba magani ba ilimi ka basu suna barace barace suna kwana ƙarƙashin gada sai Allah ya tambaye ka akan 'ya'yan nan da ka haifa baka kula da su ba in ku ka san ba za ka iya kulawa da 'ya'ya ba to ka yi family planning eh ka je ka yi family planning kada ka haifi 'ya'yan ko ka haifi iya waɗanda za ka iya kulawa da su amma annabi alaihi salatu wasalam da ya ce ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da ku kana ga annabi zai alfahari da yuyuyu da gayyatsiya marasa tarbiya marasa addini marasa hali mai kyau marasa ɗabi'u kai kanka baka alfahari da irin wannan balle ka jingina annabi shi abinda annabi yake nufi ku haifi 'ya'ya ku yi musu tarbiya ku ba su ilimi ku koya musu sana'a su zama masu nagarta to komai yawan su annabi yana son su amma da haihuwar yuyuyu ƙara ka samu ɗaɗe kwakwara ka haifi 'ya'ya duka ba mai zuwa makaranta ka haifi 'ya'ya duka ƴan ƙwaya ka haifi ‘ya'ya duka ba sa ci ba sa sha ka haifi mutane marasa mutunci wanda za su ɗauki wuƙa su ɗauki barandami su ɗauki gatari su ɗauki adda su shiga unguwanni kan mai uwa da wabi su sari mace su sari tsoho su sari dattijo ɗan shekara tamanin ma an kafa masa adda aka ka haifi mutane masu cin amana marasa mutunci marasa kirki ko ya ga labarin da ke yaɗuwa yanzu na wani mutum da ya nuna rashin amana da rashin mutunci da rashin tausayi ta hanyar ɗaukan taɓarya ko ya ɗauki wata katuwar sanda ya dinga rusa abokinsa sai da ya kashe shi bayan ya kashe shi ya ɗauke masa mota ya ɗauke masa waya amma Allah sai tona asirinsa aka kama shi irin wannan rashin imani ina aka samu shi to aka irin wannan ɗabi'u wajibi ne a ɗau mataki akan irin waɗannan abubuwa don a tsarewa mutane waɗannan abubuwa so da daga gida ake fara tarbiyya idan baka ɗora wa ɗanka ka haifi ɗa ka kula da shi ba to zai zo ya zama nauyi akan jama'a zai zama nauyi akan jama'a don haka mu kula da 'ya'yanmu mu kula da matanmu mu kula da iyayenmu mu kula da nauyin da Allah ta'ala ya ɗora mana na iyalanmu ke ma uwar gida nauyi ne a kanki in mai gida ya fita nauyi ya dawo kanki yaran nan ke za ki kula da su idan kika sa musu wasu abubuwa masu dafi kika ba suna shiga social media suna kalla abubuwa masu dafi biki tura su makaranta ba biki koya musu ladabi ba biki koya musu tarbiyya ba biki kula da su ba wani munanan abubuwa ma daga gare ki suke koya to ki tabbatar cewa kin ci amanar gida kin ci amanar mai gida kin ci amanar 'ya'yanki, kuma sannan sai Allah ya tambaye ki akan wannan amana da ya baki ranar alkiyama haka nan aka ɗauke ka aiki a matsayinka na ɗan ƙodago ko aka baka wani ofis ko aka baka kulawa waɗanda suke ka da dukiyar al'umma da aka danka a hannunka Allah sai ya tambaye ka wannan dukiyar sai ya tambaye ka wannan amanar sai ya tambaye ka wannan masana'antar da wannan ma'aikatar shi yasa zaka ga gwamnoni sukan yi kwamishinoni su kuma shugaban ƙasa ya ministoci don ba komai zai iya da kansa ba saboda ya samu wakilci a can da can da can ko ina a wakilce shi to ko ina ka zauna a kowace kujera a jiha kai fa wakilin gwamna ne dole ka tsarewa gwamnan nan mutuncinsa ka tsarewa ofis ɗin mutuncinsa ka tsarewa aikin mutuncinsa ka ka daure addinin ka ka tsare masa mutuncinsa wannan shine aiki shine shugabanci ba sai ana ganin ka ba ka tashi kai aiki tukuru domin ka san wannan amana da aka baka kana son ka sauke kuma a samu nasara a samu ci gaba ta bangaren ayyukan da kake yi da haka aka ce wannan haka wanda aka ɗauke shi aiki ha'inci da kwange a wajen aiki wannan shi ma yana cikin abin da ka ki zuwa aiki da wuri kuma baka tashi lokacin da ya kamata baka zo lokacin da ya kamata ko baka yi aikin da ya kamata ba ayi aiki jaba jaba kuma ba zo kan lokaci ko ba a tashi kan lokaci ba irin waɗannan abubuwa duka suna cikin abubuwa da ba su da kyau shi sa annabi alaihi salatu wasallam in ka dauki ma'aikaci ka bashi sa kafin guminsa ya bushe saboda ya riga ya aikin da ya kamata shi ma sai a bashi haƙƙin sa mai yadda ya kamata Allah muna tawassali bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa sifatikal ulya Allah nauyin da aka dora wa kowa Allah ya bashi ikon saukewa kowa a cikin gidansa akan kansa Allah ka ba mu ikon sauke nauyin da ka dora mana akan kanmu ka ba mu ikon sauke nauyin da ka dora mana akan iyalanmu ka ba mu sauke nauyin da ka dora mana akan 'ya'yanmu. da matanmu da zuriyarmu da makotanmu da iyayenmu da sauran waɗanda suke kusa da mu Allah muna roƙonka shugabanninmu ka ba su ikon sauke nauyi yadda ka ɗora musu Allah tun da kan shugaban ƙasa zuwa gaudoni zuwa ciyamomi da duk wanda yake da nauyi a kansa Allah ka ba shi ikon saukewa yadda ka ɗora masa Allah ka taimaki shugabanninmu ka ba su basira ka ba su hikima ka cusa musu tausayi da adalci ka cusa musu rahama ka cusa musu wato ka kewaye su da shawarta na kwarai waɗanda an an an ɗauko aikin kirki suke ba da shawara a ƙarasa in an ɗauko kuskure suke ba da shawara a dakata waɗanda suke nuna wa shugaba abin da ya kamata ya yi da abin da ya kamata ya bari ba tare da biye wa sarrai ko son zuciya ba annabi alaihi salatu wasalam ya ce idan Allah yana son shugaba da alkhairi sai ya kewaye shi da mashawarta na kwarai to ake gane mai shawara na kwarai wanda zai ce ranka ya daɗe. akwai fa aiki da aka fara a guri kaza ba karasa ba ranka ya daɗe akwai wani nauyi da ba a sauke ba ranka ya dade akwai wasu abubuwa da ya kamata a gyara ranka ya dade akwai can gurin da ba a yi kaza ba ranka ya dade akwai wasu mutane da suke so su ganka akwai wasu mutane da suke kusa da kai akwai kaza akwai kaza shugabanci shine in an ɗora maka wato nauyi kana kusa da shugaba ka rage masa makiya kuma ka ƙara masa masoya ba ka dinga kai ƙara kullum wane ya zage ka wane baya son ka wane baya yin ka wane ya sauka wane kullum ka sa masa ƙiyayya da gaba da mutane ba ko ce akai je kaka cewa shugaban nan kaza kazansa sai ka je ka ce ya ce Allah ya ma albarka in shi kuma ya fushi ya ce je kaka ce masa ba za a yi ba sai ka ce ya ce a dan jira irin wannan mutumin mai gyara lafazi shi ake so ya zama yana kusa da shugaba in ya faɗi mummuna sai ka gyara in an gaya masa mummuna sai ka gyara amma ya ce je kaka ce masa ya ci kaza kazansa ka ƙara ka ce ya ce ka ci kaza ka to kai ba wakili ba ne, ya kamata a cire ka in wani ya zo kuma ya ce maka kai ka je ka ce shugaban nan ba shi da adalci ba shi da amana duka ya ce ya ce kana da kokari kana da himma kana da kwazo a dan kara sai ka gyara lafazin to wannan shine wanda annabi yake nufi su zama kusa da shugabanni suna gyara musu suna kautar da abubuwan da zai ka suna suna gaya musu lafazin da zai jawo ba wanda zai zo ya ce ai duk komai yayi komai yayi ɗari bisa ɗari bayan kuma komai bai yi ba ɗari bisa ɗari da wannan shi ne yake halaka shugaba ai komai ya ji sai ka ce a guri kaza ya ji a guri kaza a ɗan ƙara a guri kaza Allah ma albarka a guri kaza Allah ya taimake ka a ƙara sai ya ji daɗin an yabe shi inda ya daidai an ƙarfafa masa gwiwa inda zai ƙara ko kuma ya yi gaba ɗaya a ce bai ba shi ma sai ya samu karayar zuciya a ce shugaban nan bai komai ba a ba a kara bai komai ba wannan rashin rashin wato abin da rashin adalci ne ka ce bai komai ba kuma ka ce ya yi komai shi ma rashin adalci ne sai ka faɗi wanda aka yi an yi kaza an yi nasara an yi kaza akwai gyara Allah ma albarka inda ka yi nasara Allah ya taimake ka inda za ka ƙarasa sai ji daɗi an yabe shi inda ya an ƙarfafa masa gwiwa inda bai yi ba wannan ne wanda annabi alaihi salatu ke nufi in suna kusa da kai to shugabancin ka zai tafi daidai amma ka samu yan ziga yan kwashe kafa yan wato yan kawo maganganu yan tsurku to sai kaga duk su lalata alakar ka da mutane kai ko baka sani ba to Allah ka taimaki mu ka ba su masawarta na kwarai a dukkan matakan shugabanci Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka koma da fitintunu na zahiri da na baɗini Allah ka yi mana arziki duniya da lahira Allah ka raba mu asarar duniya da lahira Allah wannan zafi da ake cika kawo mana sauki zafin aljihu da zafin jiki da zafin gari Allah duka yayi Allah ka kawo mana arziki ka kawo mana wadata ka kawo mana ruwan sama mai albarka ka kawo mana sauki Allah ka azurta mu ka komar fitintunu na zahiri da na baɗini kashe-kashe da zubar da jini Allah duka kawar da shi Allah ka ƙaro albarka ka ƙaro zaman lafiya ka ƙaro lafiya Allah marasa lafiyar mu ka warkar da su masu lafiyar mu Allah ka tsara lafiyar su masu arziki Allah ka ƙara musu arziki da wadata da imani marasa shi Allah ka azurta su wanda suke da damuwa Allah ka yaye musu wanda ba sa cikin damuwa Allah ka tsare su shiga masu zuriya Allah ka ba zuriya albarka marasa zuriya Allah ka ba su masu albarka masu kangararrun ‘ya'ya Allah ka shiryar da su, masu shiryayyu Allah ka tsare su gabarin kangarewa, masu iyali Allah ka sa albarka a su da iyalinsu. masu kasuwanci ka sa albarka a kasuwancinsu masu shugabanci ka sa albarka a shugabancinsu Allah ka bamu lafiya ka bamu zaman lafiya Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al almauta rahatan lana min kulli sharr Allahumma nas'aluka min alkhair kullihi ajilihi wa ajilihi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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقوموا لصلاتكم